الإرشاد شريعة دك الله من أبوك أدوك رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين وديا أتبت الله من جربار أوكاكا وأنا أتبت الله من جربار أوكاكا وأنا أتبت من جربار masallacin juma'a na tunawa da marigayi a shek abubakar muhammad gumi rahimahullah da ke nan unguwar mi a cikin garin kaduna domin ci gaba da gabatar da tasirin alkur'ani mai girma ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul a wai iqamati sunna wacce almarhum shek Ismail Idris bin Zakariya ta zama da Allah rahmati ya assasa ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa Fadilatu Shek Muhammad Sani Alhaji a Jingir muna addu'a ga iyayenmu da malumanmu da shugabanninmu da suka riga mu Allah ya gafarta musu ko kuma Allah ya kyautata mu ya sa mu cika da imani wannan Qur'ani da ake karantawa Allah muna roƙonka ka sa mana jagora zuwa gidan aljanna muna cikin wannan sura ta suratul Fatir kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta 36 dan haka Allah rama bismillah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 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير za mu والذين كفروا لي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فلا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور to Allah madaukakin sarki yayi bayani dangane da halin da kafirai za su kasance a ciki bayan anan duniya sun kafircewa saƙon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi to shine Allah yake tsoratar da mu irin halin da za su kasance domin kada wani ya aiki irin nasu Allah ya ce walladina kafaru hakika waɗanda suka kafirta ai kaddabu Muhammad waɗanda suka kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karyata shi wal Qur'an da kuma al mai girma kamar su Abu Jahal da jama'arsa Allah ya ce lahum na gare su naru jahannama azabar wutar jahannama fil akhirah al kuma in aka sa su a wutan nan duk tsananin wuya Allah ya ce la yuqba alaihim ba a rayukan rayukansu wato ma'ana duk wahalar da za su sha dama mutuwa ɗaya ce an riga mutu a nan duniya don haka tsananin wahala da azaba ba zai sa su mutu ba saboda haka faya mutu balle su ainihin mutu wala yukhafafu anhumul azab, kuma ba a sassauta musu ainihin wannan azaba din nan ba a ainihin koda daga musu kafa na ɗan lokaci kankani su dan ji wani sauƙi. sassauta musu daga azabar lahira ba a yi musu wannan Allah ce kadhalika ai kamar haka ne najzi muke saka ma kulla kafo da dukkan wani mai kafirci mai yawan kafirci kangararre wanda ya mutu akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake ba da labarin da za a shigar da su wuta duk tsananin wahala ba za su mutu ba sannan kuma ba za a sassauta musu daga azabar ba duk wani kafiri wanda zai biyo bayan su ma da kafirci shi ma irin yanayin da zai tsinci kansa kenan a ciki Allah ya tsare mu Allah ya ci gaba da cewa wa hum yastalquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal hmm. awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير to ga suna a cikin wutan ga kuma yadda halin su zai kasance a cikin wuta Allah ya ce hum alhali su kafiran nan a cikin wuta yasbarhuna fiha suna ta ainihin kururuwa a cikinta suna ta kiran duk wanda suke ganin za su kira su kira mala'iku ne su kira Allah ne suna ta neman taimako suna ta ihu Allah ya ce suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna a fitar da mu minan nari daga wannan wutan ma'ana a dawo da mu duniya in aka dawo da mu duniya na abal salihan za mu koma mu yi kyakkyawan aiki halisan fi fil iman wato wanda yake mai tsarki da imani abinda da ba su yi ba an ba su lokaci mai tsawo amma ina gairar ladhi kunna na amal wato abinda da ba mu kasance muna aikatawa ba yanzu a dawo da mu duniya za mu aikata alkhairi za mu gaskata abinda muka karyata a da za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu sadar da zumunci za mu taimaki mabukata duk abin da Allah yake umurtar mu da abin da ake hana mu duk za mu bi na umarni za mu haru da na hani Allah sai ya ce da su alam na amirkum shin yanzu dama ba mu raya ku ba ba mu tsawata muku rayuwar ba a duniya din eh ma Zakara fihi man Zakara, wato ma'ana tsawon lokacin da muka yi muku na kwanaki na tsawon lokaci na shekaru ai lokacin ya kai ga duk wani mai wa'azantuwa ya wa'azantu lokacin da muka baku ya kamata a ce duk kun yi waɗannan abubuwan fa a duniya ba ku yi ba wa ja'akumun nadhir har lokacin da ainihin wato mai gargadi ya zo mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil qur'ani da qur'ani yana tsoratar da ku a saduwar ku da wannan rana ta yau kafin ku zo ku irin wannan dan da nashina an ba ku lokaci an rayar da ku kun samu lokaci kun zauna ga dama kun samu amma ba ku yi ba to yanzu da kuke cewa a maida ku duniya in aka maishe ku duniyan kwana nawa za ku yi walau ruddu ya ce, walau يتي da za a dawo da su duniya دين والله العادو limanuhu anhu da za su koma irin wancan aikin da aka hane su ɗin ne ba wani sabo za su yi ba ba wani imanin da za su yi yanzu dai kawai suna kawo hanzari ne saboda azabar da suka gani suke cikinta Da haka ‘yan uwa musulmi duk wanda bai yi aikin kwarai ba gashi ya samu dama wallahi in ya tafi lahira sai ya yi kururuwa cewa a dawo da shi duniya a sake ba shi dama alhali da an ba shi dama bai aikin ba kuma ko da an dawo da shi an ba shi wata damar ba sakewa zai yi ba Allah ya ce dan haka fa zuku ku dandani wannan azabar ta wuta da kuke cikin ta malil zalimin min nasir kuma azzalumai ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah ya yi musu azaba damar da aka ba su sun yi amfani da ita yau ga yana sun tsinci kawunansu cikin wani mummunan yanayi wanda su suka jawa kansu don haka jama'a lokaci fa abin da ya kamata mu lura da shi mu yi amfani da lokacinmu duk abin da muke aikatawa mu sani cewa dama ce muka samu muna da dama tuba duk abin da mutum ya aikata na zunubi na saƙon Allah to akwai lokaci me lokacin ai yana raye bai mutu ba don haka mu gaggawan tuba mu yi ƙoƙarin tuba kafin ranar da za a ce kuma an rufe kofar tuba wanda duk bai tuba ba in ya zo mutuwa an rufe masa kofar tuba wanda kuma rayuwarsa ta tsawaita har ya kai ga lokacin da rana za ta fito daga yamma ta faɗa gabas to wannan kuma an rufe kofar tuba da haka tun da ba wanda ya san lokacin mutuwansa ya yi ƙoƙarin aikin alkhairi da gaggauta tuba kafin lokacin da zai ƙure masa ya Allah ka nufe mu da tuba kafin mutuwa Allah ya ci gaba da cewa غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الله يقول إن الله للي الله عالم غيب السماوات والأرض شيني مسنين abin da ya faku abin nan ya ɓuya ne a cikin sama duk abin da ke cikin sama mala'iku ruwan sama taskoki na arziki da ma abin da kai ɗan adam baka taɓa jin labarinsa ba to Allah shi ya yi su ya san da su kuma bayansa ne kuma mallakarsa ne haka nan abun nan da ya ɓuya a cikin ƙasa tsirrai ne ruwa ne da ke ɓuɓɓugowa daga ƙasa ko kuma abubuwan da aka binne ne na taskoki duka gaba ɗaya ba wanda ya san waɗannan abubuwa sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai in ka ga mutum ya tono wani abu a ƙasa ya gano wannan abun to abin da Allah ya sanar da shi ne amma abin da Allah ya ɓoye su suka fi yawa kana iske mutum wani lokaci an zo ana tonan hanya ko tonan rijiya ko ana wani gini sai kaga an ci karo da wata halitta can cikin ƙasa yaya take samun abinci sai Allah yaya take samun iska da take shaƙa Allah da ya ta shi ya fi kowa sani to irin waɗannan suna nan da yawa haka za ka gani a cikin ruwa wata halittar ma aka fito da ita sai ka ga baka taɓa jin labarin ta balle ka ganta a ta mamaki waɗannan kaɗan ne daga cikin abin da Allah ya ɓoye bai bayyana ba don haka wannan yana ƙara jawo hankalinmu ne mu ƙara yadda da Allah mu ƙara imani da Allah domin halittunsa abubuwan da ya halitta ko ya mallaka ko ya ɓoye babu wanda ya san su sai shi kaɗai don haka mai wannan sifa shi ya kamata mu kaɗaita da bauta kada mu kuskura son zuciya da shaiɗan su ja mu zuwa gabatan wani Allah wanda shi ba Allah ba bai yi abin da Allah ya yi ba kuma bai da matsayi irin na Allah Allah ka nufe mu da tabbata cikin bautar Allah ya ci gaba da cewa huwa alladhi ja'ala khalaqa ولا يزيد الكافرين عند ربهم مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا sai Allah ya ƙara gaya mana matsayinsa Allah nan don mu ƙara saninsa mu ƙara yin imani da shi mu ƙara yi masa da'a huwallazi shine wannan da ja'alakum ya sanya ku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya mu khala'ifa fil ard wato ma'ana khalifofinsa masu maye masa a cikin ƙasa ai sukkan mazauna ƙasa ba da ihlaki umamul madiya bayan halakar da al'ummomin da suka gabata mu sai Allah ya tabbatar da mu yau al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama su ne kiraye a duniya da wanda ya musulunta al'ummar annabi ne kuma su ne mafiya dacewa da zama wa al'ummar annabi don sun yi da'a da abin da ya zo da shi da wanda ma ya kafirta inda yana raye a yau a doron ƙasa to al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam to in ka duba duk gurare da muke karantawa a cikin alkur'ani samudawa adawa mutanen kaza sun mallaki dukiya ga ni'imomi ga yanayi mai kyau ga kaza ga kaza ga kaza ai a duniya suka rayu yau suna duniyan ne duk ba sa duniya suwa ke zaune a ƙasashensu da suka rayu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulmin mu da ma wanda ba musulmi ba saboda haka mu ne Allah ya halifantar da mu ma'ana mu maye musu bayan Allah ya halakar da su zama cikin ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce faman kafara amma duk wanda ya kafarta da Allah madaukakin sarki bayan yana jin labari da tarihi wasu fa sun yi wa Allah abin da ba na kwarai ba Allah ya tafiyar da rayuwarsu ya halakar da su sakamakon kafirci da haka su kuma ko kuma mu kuma yau Allah ya tabbatar da mu ke zaune a ban ƙasa bayan halakar da waɗancan kuma ko da a ƙasashen su ne To, Allah duk yana gwada mana cewa shin ba mu halakar da waɗanda suke magabata ba na farko wajen tsiya da kafirci sannan muka biyo bayansu da waɗanda suka bi su da wannan barnan to ba ma shi muke magana akai ba har yanzu muna magana ne akan abin da ya shafi zaman mu a ban ƙasa don haka Allah ya ce duk wanda ya kafirta fa alaihi kufruhu to zunubin kafircinsa a kansa yake domin azabar da za a yi masa dan ya kafirta shi kadai za ta shafa Allah ya ce wala yazidul kafirina kufruhum wato ma'ana inda rabbihim illa bakta wato kafircin kafirai bai ƙarin su da komai a wajen Allah madaukakin sarki sai dai ƙarin ƙiyayya da fushi da Allah yake yi da su da haka duk abin da suka aikata Allah yana kyamar su yana ƙin su yana fushi da su saboda ba Allah suka ƙara ba su suka cutar da kansu sakamakon kafircin su haka nan wala yazidul kafirina kufruhum haka nan kafircin kafirai bai amfanan su bai karan da komai fi duniya a nan duniya illa hasara ba ce hasara ma'ana an lalace an bata lokaci ba ci ribar rayuwa ba yau ga yanan an mutu an koma ga Allah an shiga cikin wata bakar rayuwa wacce take nan ne matabbata babu lokacin fita kaga sun yi asara saboda haka duk wanda Allah ya bashi lokaci ya gode wa Allah ya yi amfani da lokacin wajen ainihin wato ribatar abin da Allah yake so kuma ya da shi amma idan mutum ya samu dama ya samu lokaci ai muna gani ba wai sai rayuwar kawai da mutuwa ba akwai mutanen da in Allah ya ba su wata dama a ma'aikata ƙoƙari suke su dasa nasu su taimaki mutanensu kaga sun yi amfani da damar su akwai waɗanda kuma su in aka ba su in ban da tsabar mulki da mugunta da kore nasu daga jikinsu ba abin da suke yi ran da duk aka ce ba sa gurin su kansu ma ba wai nasu ɗin ba ba su isa zuwa gurin ba amma waɗancan fa sun yi shirin shekara da shekaru da tanadi wa nasu da kansu saboda haka jama'a lokaci ake sallata in ji hausawa don haka duk wanda Allah ya kaddara ya samu lokaci ya samu dama ya yi ƙoƙarin amfani da damar da ya samu da kuma lokacin da ya samu don saboda shi kansa ko bai mutu ba zai ga amfanin damar da ya sarrafa ta ya albarki abin nan ya more ta saboda lokacin da ya samu idan kuma ya ƙi haka nan wallahi sai ya yi kuka da hawaye saboda wato ma'ana tozartar da damar da ya yi a nan duniya ko a lahira Allah ka nufe mu da amfani da damar da ka ba mu kafin lokacin damar ko ta salwanci Allah ya ci gaba da cewa قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, Kul ka gaya musu ya annabi, ara'aitum a kun? ma'ana ku bani labarin waɗannan allolinku iyayen gijin nan naku allazina tad'una waɗannan da kuke bautata musu min lahi koma bayan Allah maɗaukakin sarki aruni ma za khalaqu min al'ar ku nuna min wani abu guda da suka halitta daga ƙasa ai min makal daga abin da ke cikin ƙasa in ka ce yau gunki kake bautata masa to ga kalubale an jefa maka ka nuna halitta ɗaya da gunki yayi ta nuna halitta ɗaya ko annabi ne ta nuna halittar da annabi ya yi a cikin annabawan da ake bauta musu ta nuna halitta ɗaya kai mai bautan mala'ika da za ka ce mala'ika ne ya yi babu amlahum shirkun fi samawa ko kuma suna da wani tarayya ne tare da Allah fi samawati a cikin ainihin aikin sama ko gina sama ko halittar sama shin sun yi tarayya da Allah ne a ƙasa ma ba su yi komai ba balle a sama don haka shin suna da wannan ne saboda haka ba gaskiya ba ne su ba kowa ba ne face bayan Allah in sun bi Allah suna daidai da kowa in sun kauce wa Allah azabar da za ta same su babu shakka su za ta shafa su kansu za ta tsaya am atainahum ko kuma mun ba su ne kitaban wani littafi fahum ala bayyanatin min waɗanda suke ainihin samun hujjoji daga wannan littafin ma'ana suna bayani cewa ga kaza ga kaza ko kuma akan bayanin littafin yana gwada musu cewa ba za a azabtar da su ba gobe kiyama suna da madogara in sun bi wani Allah ba za a yi musu azaba ba rubutacce daga Allah bal a'a yadda al'amari yake inna idu zalimuna ba'abuhum ba'aban illa gurura wato kawai azzalumai sashen su yana alƙawarin ruɗi ne wa sashe ba abin da suke gaya wa junansu illa yaudara da ƙarya da kuma ainihin wato rudi wannan ɓangare su ce ai mu muka fi cancanta don Allah mu shine wane ko kuma shine mai yin kaza ko ya fi nasu zafi ko ya fi nasu kaza ko ya fi nasu kaza kowa ya rinka yaudarar ɗan uwansa da rudi don haka su kuma waɗanda suka yarda a ta musu ɗin suna yaudara da ruɗan mabiya cewa ai su dinnan suna da wani tasiri ba ma a nan duniya ba a lahira don haka duk wanda ya bi su za su tseratar da shi duk wanda ya ƙi su za su suna da wata dama da za su cutar da shi ba gaskiya ba ne saboda haka babu abin da mutum zai yi ya tabbata bawan Allah na kwarai sai biyayya wa Allah sai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk mai bin wannan shine baya nadama amma duk wanda zai bi wata halitta ta Allah wadda ba Allah ba ya ce nan ne makoma ko mafita zai samu to ƙarshensa na dama Allah ya sawaje Allah ya ci gaba da cewa يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وشين الله يكي جاء منا dangane da matsayin sama da ƙasa musamman sama da duk wani abu mai ƙarfi wadda babu abin da ke saurin girgiza shi kamar ibdi'a'in cewa Allah yana da da kadu samawatu abu wata الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الله يتي تكاد السماوات سمي sun kusa su ruguje su ainihin tarwatse da ƙasa da duwatsu da komai da ka sani mai ƙarfi saboda an yi da'awa cewa Allah yana da kun ga wannan mummunan kalma ce kalma ce ga ta mai saukin faɗa amma girmanta da girman laifinta da nauyinta layi yana dab da ya sa ainihin wato sama ta rubuce Allah ya sawaki to shine Allah ke gaya mana cewa inna allaha yumsiku samawati wal ard an tazula Allah madaukakin sarki yana ainihin damge wato ma'ana yana hana sammai da kuma ƙasa akan su ruguje ma'ana sama ta faɗo ta kekkece wato ma'ana yana hana su akan Allah ta zula kada su ainihin faɗo su ruguje a su gaba ɗayan sama da ƙasa an makane hima daga ainihin mazauninsu duka bi makalatul yahud saboda faɗin yahudawa wan nasara da kuma nasara haythu kalu inda suke suka ce Uzairu ibn Allah wai Uzairu dan Allah ne subhanallah wal masih ibn Allah haka da waɗannan kalaman ne Allah yake gaya mana cewa saboda girmansu na haɗa Allah da wani cewa wai Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa, Uzairu in ji Yahudawa cewa ɗan Allah ne. in ji nasara suka ce isa ɗan Allah ne saboda haka waɗannan munanan kalmomi guda biyu daga mutane mabambanta daban-daban kashi biyu Allah ya ce wala in zalata ai walau zalata an amakinihim a menene a am inda bisa kaddarawa sama za ta ruguje ta karkata ta ainihin kauce daga matsayinta hakan nan ƙasa ita ma ta tarwatse ko ta motsa saboda waɗannan nauyayen kalamai da aka yi na jingina wa Allah haihuwa to Allah ya ce in amsaka huma ai ba wanda zai rike su ya hana su motsi ya bar su a inda suke min ahadin daga wani halitta wanda ba Allah ba min ba'adihi ko ba bayan Allah madaukakin sarki bayan ya daidaita su ya tsayar da su ya rike su ya kafe su kamar yadda suke a yanzu don haka inda za su karkace ko su ruguje wallahi ba mai iya mai da su inda suke face Allah madaukakin sarki innahu cewa shi Allah kana ya kasance haliman mai yawan haƙuri ne da zantuttuka munana da ake yi a jingina masa haihuwa duk da haka yana haƙuri ai Allah mai yawan haƙuri ne inda wani taliki ne ba Allah bana da tuni an yi an gama gafuran mai yawan gafara ne liman taba minhum ko da sun yi waɗancan maganganu amma suka tuba kafin su mutu to Allah mai gafara ne a gare su don haka ashe kun ga 'yan uwa musulmi wato kalma ta baki wacce za ka raina amma girmanta a ma'aunin shari'a ba ƙaramar mummunan magana ba ce ta isa tafiyar da duniya gaba ɗaya in aka ce sama kan ta ruguje ina za ta faɗo ba ƙasa za ta yi ba to da abin da ke ƙasan da abin da ke cikin ƙasan duk za ta murƙushe shi sakamakon wasu 'yan tsirari da ke ƙasan suka yi abin da ba daidai ba sai suka jangolo wancan abin da ya faru don haka kenan sai kun ga harshe makami ne wanda yake zai iya ruguza rayuwar duniya ma gaba ɗaya don haka mu kiyaye harshen mu mu ci gaba da ɗabbaka daɗaɗan kalamai ta hanyar salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama yawaita istighfari hailala da makamantansu waɗannan su ne kalamai wato ainihin daɗaɗa waɗanda suke da nauyi suke cika ma'aunai Allah ka nufe mu da aikatawa Allah ya ci gaba da cewa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nabiyun la yaquluna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nabiyun ma zadahum illa nufura Allah ya ce su kafiran makka lokacin da suke ta buri tunda annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi wanda aka aiko kawai a cikin su suna buri har da rantsi-rantsi cewa idan ya zo in aka aiko annabin nan na ƙarshe wanda yafi kowa daraja a cikin halittun Allah wallahi za su bi shi iyakacin bin su sannan za su shiryu yanzu muna jin labari ana cewa yahudawa an aika musu da annabawa sun karaita annabawan sun kashe wasu annabawan sun kore wasu annabawan daga garuruwansu yanzu anya mutum a aiko masa annabi amma ya yi haka wa annabinsa da suka ce ka su kan ina babu yadda za a yi a turo annabi su wulaƙanta shi ko su karyata shi amma ina ba haka yake ba shine Allah ke ban kaɗo mana sirrinsu yace kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wa aqsamu billahi kuma sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim matukar rantsuwansu duk abin da za su rantse da shi na abin da zai kashe su sun tsari shi cewa la'in ja ahum la in idan mai gargadi ya zo musu ai wani manzo mai tsoratar da su daga barin saduwa da mummunar azaban Allah wanda ke musu bishara da abin da za su tarar na hamar Allah suna rantsuwa cewa la yakunanna ahada min ihdal umam cewa za su zamo shiryayyu fiye da ainihin wato sauran al'ummomi wato na ɗaya daga cikin al'ummomi yahudawa da nasara sai sun shirya sai sun bi manzon nan fiye da yadda ake kuka cewa na abin nan yahudu da nasara su sun karyata manzanninsu su kuwa ba karyatawa za su yi ba sai sun zamo mutanen kwarai masu ɗa'a ga manzon nan in amma da yazo sun yi wannan ba su yi ba ba su karya wato ma'ana sun karyata ba su yi aiki da abin da manzon ya zo da shi Allah ya ce falamma ja'ahum nadhir yayin da mai gargadin ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani ma zadahum illa nufura wato wa'azin da ya zo musu da gargadin da yake musu da bisharar da yake musu bai kare su da komai ba face ainihin ƙara nisanta daga ainihin wato imani da Allah madaukakin sarki suna ƙara guje masa alhali da sun yi rantsuwa cewa in yazo za su bi shi Allah ya saboda haka babu abin da mutum zai yi ya ce ainihin wato yayi alfahari kamar sadar da imaninsa da abin da Allah ya aiko shine alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ci gaba da cewa istikbaran bil ardi wa makru illa Allah ya ce سنة الأولين استكبارا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يجي استكبارا في الأرض saboda girman kansu da gawarsu da alfaharinsu wajen barin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani Allah ce wannan ya sa wato suka yin imani da shi wa makar sayyi da kuma ainihin kulla mummunan makirci ta yadda za su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da da suke cewa in ya zo za su fi kowa imani amma sai gashi nan ya zo yana karantar da su kawai sai suka gina wa kansu babban rawani na girman kai cewa shi din waye da za su yi imani da shi kai karshe ma abun ya kai ga suna ta kulla makirci cikin dare da yini ta yadda za su halaka shi bayan karyata shi da suka yi Allah ya ce wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi wato ma'ana mummunan makirci baya sauka akan kowa sai masu kulla shi duk wanda ya kulla abin da zai cutar da mai wa'azi ko annabi to babu shakka ƙarshe abin kansa zai dawo Allah ya ce ba hal runa ai ba komai suke jira ba sakamakon in imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da karyata shi da suka yi illa sunnatul awwalin face sunnar magabata ma'ana duk sadda Allah ya aiko da manzo yayi wa'azi mutane suka yin aiki da wa'azin babu abin da zai biyo baya sai a halakar da su da haka su ma manzon ya zo sun karyata shi sun kulla masa sharri suna nema su ainihin halaka shi da haka su ma su saurari sunnar magabata ma'ana duk wani annabi da ya wa'azi aka yin imani aka nemi a fitar da shi ƙarshe Allah yana tsirar da shi su kuma ya halakar da su da haka su ma su jira wannan Allah ya ce falan jira li sunnatillahi kuma kai abokin zance ba ka samu ga sunnar Allah madaukakin sarki tabdilan wani canji ai tagayyiran wato ma'ana wani canji jirkitawa walan jira li sunnatillahi kuma ba ka samu ga sunnar Allah wato ma'ana ga azabar Allah in ta sauko ga waɗanda suka kare ta manzo ko suke neman koran manzo ko suka cutar da manzon nan suka ƙi imani da shi ta hawila ba ka samun ana Ta da wannan azabar daga kansu zuwa ga wasu su kansu take faɗawa Allah ya sauke saboda haka ƴan uwa musulmi ya zama wajibi abinda ake karantar da mu wanda ya samu magabata don Allah mu yi ƙoƙarin kiyayewa don mu makare same mu kar mu ɗauka cewa yanzu ba za a saukar da wata azaba daga sama a halakar da al'umma gaba ɗaya ba saboda addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi za a iya dandanawa mutum shi ya ji a jikinsa wannan ita ma wata azaba ce nau'i ne na azaba Allah ka tsare mu sai Allah ya ci gaba da cewa awalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadd minhum quwwa وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله يقول أولم يسيروا في الأرض shin ba sa tafiya ne ko ba za su yi tafiya ba su waɗannan kafirai masu karyata annabi da alkur'ani fil ardi a cikin ƙasa wa yanzuru su yi dubi ay tafakkaru su yi ainihin tsokace su yi tunani su yi lura kaifa kana aqibatul ladina min qabli yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su waɗanda suka karyata sauran annabawa shin ba za su yi tafiya ba su gani waɗanda suka gabace su wajen kafirci da karyata manzanni yaya al'amarin su ya kasance Kano ashadda minhum quwwa alhali su waɗancan ɗin ma da aka halaka kafin su sun fi su ƙarfi na damka duk abinda kafirin yanzu zai yi ya kai su fir'auna ne ya kai adawa da samudawa ne ga girman jiki ga ƙarfin jiki amma duk ba an gama da su ba an halaka su to shin shi me zai sana ya yi dubi ya ga abin da ya faru ga waɗanda suka fi shi shakiyanci da tsiya su ma ba a ƙyale su ba balle shi da bai kai su ƙarfin jiki ba shi ne zai gagara shi ba ba zai gagara ba Allah ya ce wa ma kana Allah li yujizahu min shay'in fil samawati wal ardi kuma babu wani abu mai gagaran Allah wannan al'amarin ko wannan abin a sama yake saboda girmansa ko a ƙasa yake saboda girmansa da faɗinsa da sa, duka ba abin da ya isa gagari Allah saboda haka innahu lallai shi Allah kana ya kasance aliman masani ne bi khalqihi ga dukkan halittunsa baki ɗaya, kadiran kuma mai iko ne alaihim akan su baki ɗaya. dan haka duk abin da kaga yake faruwa da sanin Allah duk wanda kaga yayi abin da ba daidai ba kyale shi Allah ya yi in ya ga dama yana da hanyoyi daban-daban daban-daban da zai kama shi ya yi masa uquba wadda ta dace da shi dan haka ƴan uwa musulmi wallahi ya zama wajibi da kowanne daga cikin mu mu yi kokari mu ga cewa muna ƙara inganta alaƙa da dangantaka tsakaninmu da mahalicinmu amma duk wanda ya bari son zuciya ta kwashe shi har ya mutu yana sabon Allah bai tuba ba to babu shakka ya gamu da matsala a rayuwarsa Allah ya tsare mu Don haka wannan sura ta zo ƙarshe da izinin Allah ko sura aya da to bismillah walau فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله يكشف ولو يؤاخذ الله الناس da dai Allah yana gaugawan kama mutane da duk wani abin da suka yi na tsiya duk abin da ka yi yanzu nan a yi maka Allah ya ce bi maka saboda abin da suke aikatawa na laifi ma taraka ala zuhariha min ba to da Allah bai bar wani mai dindike a ban kasa ba da duk wani wanda ka sani an gama da shi a cikin waye bai taba laifi ba waye baya laifi waye kuma ba zai laifi nan gaba ba babu saboda haka da tun farkon fara laifinka a duniya da Allah baya ɗaga maka kafa wancan yayi a kama shi wancan ya fara kenan aka kama shi wannan yana cikin yi kenan aka kama shi da babu kowa a duniya da babu kowa a kan ƙasa saboda me saboda kamar da na faɗa dukkanmu mun taɓa yin laifi ko mun sani ko ba mu sani mu muna laifi ko bisa kuskure ne sannan mu za mu iya yin laifi nan gaba ko da ba a san ranmu ba ne wa yake jinkirta mana wa yake ɗaga mana kafa yake saurara mana yake mana jinkiri wa yake karɓar tubanmu wani ma baka san kayi laifin ba sai Allah ya yafe maka Wa ke da wannan wallahi da ba don Allah yana da wannan rahamar ba da wannan jin kan ba da wannan tausayin ba da babu wani mai takawa a ban kasa gaba ɗaya saboda kowa mai laifi ne dabba ce mutum ne ba aka akbar Allah fa kenan to shi yasa jama'a wai sai kai mamaki mutum musulmi amma rana za ta fito har ta faɗi bai nemi Allah gafara alhali shi kansa bai san adadin laifin da yi wa Allah ɗin ba gashi Allah kuma saboda tausayinsa baka ma san kayi ba sai ya gafarta maka to me zai hana kai ta neman shi gafara kana ajiya Allah ka gafarta mana saboda kai an wa musulmi wallahi mu yawaita istighfari al istighfar li dhunubi dawa yawaita istighfari da kowane irin zunubi kowane irin laifi in ana istighfari addawa wallahi magani ne magani ne maganin zunubi istighfari ku duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake bai yi laifi ba ba mai laifi ba ne. Allah ya gafarta masa abinda ma bai yi ba amma duk da haka akalla yana istighfari zama guda sau saba'in ko kuma sau ɗari amma ga munan dumu-dumu cikin laifuffuka amma abin bakin ciki abin tausayi kaga mutum an kwana an yi ni bai istighfari ba ya Allah kan mu da tuba kafin mutuwa wallahi yawa ta istighfari istighfari alkhairi ne yana kawo buɗi na alkhairi yana tabbatar da abin da ka samu Allah ya rike maka shi ba zai gushe ba abin da ke nesa na arziki da lafiya da wadata yawaita istighfari na matso su kusa Allah yana ba mutum istighfari yana gusar da fushin Allah saboda haka jama'a ba fa wasu kalmomi ne da zaka wahala ba kafin ka yi su kawai zaka yi ne a tashi guda a minti ɗaya akalla zaka iya yi sau goma wane sau goma ma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga dai bai wuce 'yan sakanni ba balle wanda ya ware minti talatin yana istighfari guda nawa zai yi ko kuma wanda yace yayi wa kansa alƙawari lazimi ne gare shi a kowace rana zai yi sau ɗari uku saboda haka jama'a wallahi muna da dama ba wai sai mun zauna ba muna cikin aikin mu ma muna cikin sana'ar mu ma muna cikin tuƙin mu ma muna zaune a gidajen mu ma duk muna yi Allah ka ba mu ikon yi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce da bai bar wata halitta mai dunduke a ban ƙasa ba inda yana gaugawan kama mutane da suke aikata laifi a kowane lokaci walakin sai dai shi Allah yu'akhiruhum yana yi musu jinkiri ne ma'ana yana barin su ne jinkirin nan kashi biyu imma kafin a kama su ɗin su tuba kaga abin ya wuce imma su ki tuba ba za a kama su a nan duniya ba sai a lahira Allah ya ce ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato shine ila waqatin ma'lum zuwa wani lokaci wanda yake sananne fa idza ja ajaluhum yayin da ainihin ajalinsu ya zo ai lokacin halakar da su shikenan babu karɓar tuba kuma fa inna Allah a wannan lokaci Allah kana ya kasance bi ibadihi ga bayinsa basira mai kallon su ne ai ma'ana mai kallon lokacin da za a halakar da su ne yana gani ba wanda zai nuna masa ba shi ya ajiye lokacin saboda haka ƴan uwa musulmi wallahi kowa ya yi ƙoƙarin gyara alaƙa shi da mahaliccinsa Allah ka sa mu dace Allah ka nufe mu da tuba to sura ta zo karshe daga cikin darussan da muka koya a ciki shine yawan tunatar da mu matsayin Allah da alamomin da za mu kara tabbatar da Allah ɗin da yadda da saƙon da ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantar biyayya ga duk wani wanda yake ba Allah ba da kuma kaucewa duk abin da zai kawo matsala tsakanin bawa da mahaliccinsa duk suna daga cikin darussa da aka karanta a cikin wannan sura mai girman daraja da kuma yadda Allah yake gwada mana wato ƙudurarsa ta hanyar halittar bayinsa masu daraja su ne duk wannan ya isa mumini mai imani ya ƙara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ka haɗa mu cikin lada baki kurakuranmu da kuma gazawarmu ya Allah mu almajirai ne Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ina ganin za mu tsaya mu mu tura akan yasin eh za mu ja muku yasin gobe <laughs> eh za a ja alarama za a ja musu yasin amma ba ba cikin ku kulle ba sai dai Allah ya karo buɗi Allah ka na na haka karamukum ai wannan abin da kuka karantar da mu ne kuma in ba mu hakan ba ya gwada cewa mu mun gwada mu wasu ne alhali mu ba kowa bane sai dai abin da kuka karantar da mu Allah ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya. saboda haka yan uwa musulmi mu gode wa Allah wallahi duk abin da bawa yake nema na alkhairi yana cikin alqur'ani duk abin da kuma zai haifar da matsala tsakanin bawa da mahaliccinsa to qur'anin ya nusan shemu domin kada mu faɗa cikinsa mu aikata balle mu gamu da Allah mummunar saduwa Allah kai mana tsari saboda haka wallahi ya yawa musulmi mu lizimci alqur'ani gashi goben Allah ya kai mu za mu shiga goman ƙarshe ashirin ga wata to jama'a ku duba ku gani azumin nan kamar jiya aka fara kamar jiya aka fara ba mamaki Allah ya kai mu rana ita yau zaman mu na ƙarshe kenan wajen rufe tafsiri to da wanda aka yi da shi da wanda ya zuwa da wanda ya ƙi ba da haɗin kai ba dai an yi ba sai kuma baɗi ga mai rai waɗanda suka ɗebi ladan sun ɗeba kuma sun tafi da shi waɗanda suke ganin akwai lokaci eh mun yadda akwai lokaci nan zuwa ƙarshen ramadana to muka san za mu kai sai Allah da haka da Allah daga cikin karatunmu da yau ma ai akwai jan hankali wajen amfani da dama to wallahi wanda bai amfani da damarsa ba ya isa wa khus min sihatika limarabika wa min hayatika limautika mutum ya riƙa ya ribata daga lafiyarsa kafin ciwo ya zo masa mutum ya ribaci ƙuruciyarsa kafin tsufa ya zo masa mutum ya ribaci rayuwarsa kafin mutuwa ta zo masa duk wanda bai yi aikin alkhairi ba idan ya zo barin duniya zai rika cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin أصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل Wallahi, daman nan da kuka mun samu wanda duk bai amfani da damarsa ba ko ta duniya ce baka taimaki mutanenka ba baka taimaki al'umma ba har mulkin ko kuma dama ta zo ta kwace za ka rinka ɗan dana shi ba yana faruwa ba da yawa sai ga mutumin da ya rike babban mukami bai amfani kowa ba sai rinka cewa kai ai wallahi lokacin da muke office zaka zaka zaka za. to ya zama tarihi ya zama labari baka amfani kanka ba balle wani ka tara tsibin jaridu ta yi ritaya ba gurin zuwa ba abokan hira baka taimaki kowa ba ba wanda zaka je gidansa idan ka da mutunci sai ka zauna kai kadai ka dauki kafan ka daura akan daya tsofaffin jaridun da ma labarin su ya wuce karanta karantawa baka da aikin yi ka bata lokacinka wallahi duniya fa kenan balle lahira saboda haka ƴan uwa musulmi wallahi mu amfani damar da muka samu mu yi amfani da ita lokacin azumin nan nan zuwa kwana goma sai mutum ya rinka mamaki na ga azumin bana ya mun gudu azumin nan ya yi saurin tafiya azumin yadda aka saba yi haka aka yi shi abin da ake na alkhairin ladan da ake bayarwa ba a rage ko guda ɗaya ba masu aikin sun tafi da ladan kai kana ta ganin cewa sai gobe ka yi sai jibi ka yi ina Allah ka nufe mu da amfani da damar mu kafin rashin dama ta zo mana Allah ka sa mu dace dan haka nan zamu dakata Allah ka daura mu akan daidai Allah ka hada mu cikin lada baki daya Allah kuma ka zanar da mu lafiya ka buɗa mana kofofin alkhairi ka sa mu cika da imani na'am al-irshad shirya daga Allah mai rabuka ɗauka